صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin wannan doguwar hudu ba da annabi sallallahu alaihi yake koyar da sahabbai kamar yadda yake koyar da su aya a alqur'ani wannan khutbatul haja da muka yi yanzu tare da ma ba mu kawo waɗansu ayoyi guda uku ba mun takaita su yana nuna tunatarwa da annabi sallama yake yawan yi haɓai a duk lokacin jawabi domin wannan akwai saƙonni da yawa tattare da shi wanda shi ma in za mu duba shi nazari ne mai wato mai faɗi akan kanshi amma abinda kawai ya sa na kawo ka tuna kullum fa ana gaya mana shi a kunnenmu yana ta yawo a kunnenmu dukkan wato mafi alherin magana maganar Allah mafi alherin shirya shirya manzo Allah don haka koda ma akwai wasu maganganu eh amma mafi alheri shine na Allah shirya koda da da shi eh mun amma wanda yake shiryar da zamu bi mafi kyau irin yadda annabi sassan yayi saɓani akwai shi tsakanin malamai kowane zabi amma mafi alkhairi mu na manzan Allah muke ɗauka kullum ana mana wannan tunin kullum mu rika lura fa sannan kuma aka ce mana dukkan abin da aka ƙirƙira bata ne a cikin addini duk bata wuta ƙirƙira na da ban tsoro shi yasa dole za ga addinin gaskiya ne shine wanda suka ce salafus salih za su bi menene musulman farko suke kai fasararsu kawai za mu tsaya a kai amma yaye-yaye kwaso nan kwaso nan na baya ba za mu bi ba da haka a batul haja kawai za ka samu shari'a ta gama haɗuwa a ciki